Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakubu Makeri da saura abokanan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 6 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa malaman makarantar sakandare da firamare a kasar Ghana sun sanar da fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da alawus din kashi ashirin bisa ɗari na albashinsu. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru amma kafin nan ga babu kuma gyari da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da fifiko akan mayar da Amurkawa da ake tsare da su bisa kuskure kamar tauraruwar kwallon kwando Britney Greener, in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin Ned Price a jiya talata. muna so mu ga an kawar da wannan al'ada injinet praise ko dai gabe da rasha ko wata ƙasa da ke tsire da amurkawa ko kuma masu kishin wata ƙasa bisa kuskure ko kuma zalunci don amfanin siyasa an kama greener a watan fabrairu bisa mallakar man tabar wiwi tauraruwar WNBA na fuskantar tuhumar safarar miyagun kwayoyi wanda zai kai ga yanke mata hukuncin daurin shekaru goma idan an same ta da laifi. an fara shari'ar a ranar juma'a da ta gabata kuma za ci gaba da ita a ranar alhamis a ranar litini Girina ta aike da wasika zuwa ga shugaban amurka joe biden tana roƙonsa da ya duk abin da zai yiwu don dawo da ita a gida da sauran amurkawa da ke tsare ko aka yi garkuwa da su a rasha ƙasar iran ta ƙara wasu buƙatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya talata wakilin amurka na musamman a iran robert male ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar a kan ƙayyade lokacin da iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukiliyar kana washington ta sassauta takunkumai akan tehran wata tattaunawa a kaikaice tsakanin tehran da washington da zummar warware takaddama kan farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 ta nukuliyan iran da aka kammala a doha a qatar a makon da ya gabata ba tare da wata nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata firaministan isra'ila mai riko yar lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan iran akan ayyukanta na nukiliya yana mai kwatanta jamhuriyar musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin Lapid ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin Paris a jiya Talata, wanda ya kira ga Lapid da ya farfado da tattaunawa don samar da zaman lafiya da Falasɗinawa, kuma ya ce Isra'ila sun yi sa'a Lapid yake musu jagoranci. Lapid wanda ya hau karagar mulki a ranar Juma'a ya mayar da hankali ne akan damuwar da isra'ila ke da ita game da burin iran na mallakar nukuliya da kuma cin tira da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin dakile su ya yi isra'ila ta zargi iran da kokarin kera makaman kare dangi zargin da iran din ta musanta kuma isra'ila ta ce yarjejeniyar nukuliya da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana iran ci gaba da kera bam. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Malaman makarantar sakandare da firamare a kasar Ghana sun sanar da fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da allowance din kashi ashirin bisa ɗari na albashinsu. Hakan ya yi sanadiyar rufe wasu makarantu a kasar. Masana na ganin muddin gwamnati ba ta ɗau matakin tattaunawa tare da samar da mafita ga malamai ba. to shakka babu za a iya fuskantar cikas ta fannin neman ilimi a kasar Wakilin Hamza Adam ya kai ziyara a wasu makarantu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. We have decided to embark on a strike action effective today. Sanarwar da kungiyar haɗin gwiwar malaman boko masu horas da firimare da sakandare a ƙasar Ghana suka fitar kenan na fara yajin aiki sakamakon gaza samar musu da alwas alwas ɗinsu. Malaman sun bayyana cewa alwas ɗin kashi ashirin bisa ɗarin albashinsu ya taimaka musu sosai musamman cikin wannan hali na tabarbarewar tattalin arziki da ƙasar Ghana ke fama da ita. Samasu Musa, sakatar janar ɗin kungiyar malamai a ƙasar Tannat a takaice ya ce. sakamakon tashin farashin kayayyaki da kuɗin mai da ya tashin gaurin zaɓi tare da rashin sauraron koke-kokenmu ya sa muka sanar da fara yajin aiki. Sai dai an shafi wuni biyu kenan ɗalibai a sassan fadin kasar ba sa shan horaswa sakamakon matakin yajin aiki abinda ya kai wasu ɗalibai filin wasan kwallon kafa. na yi tattaki zuwa makarantar sakandaren islamiyya ta nurul amin islamic shs da ke birnin kumasi a inda na tarar da makarantar cike da ɗalibai amma babu malamai tun jiya mun zo sku an bude sku mun zo ba mu koyin komi tun da safe kuma mun fito wuri mai nisa ne na fito gida na zo sku na biya kuɗin lori zo ban koyi komi ba dai ya fi tira ni gida a duba ban kuɗin lori na ne. mun kuma mun ba ta kuɗi mun fito gidajenmu mun zo ba teachers. matakin yajin aikin dai zai janyo cikas sosai sosai ga neman ilimi a kasar in ji sai bashiru shehu mai sharhi bisa harkar neman ilimi a kasar wani ma nan zai zo zama abinda kasan gane suke ce ma kobolo ba zai ta zuwa ba saboda ya fita gida ya sa alhalin malumma ba za su karanta ba shi yasa ba zai je shi kurun ba wurin da zai je yi tarayya da abokanni zai koyi wani miyagun aiki ko ya samu kanshi cikin wani hali na tuntubi malam yusuf fafana jami'in da ke kula da harkar ci gaban zamantakewan jama'a a kasar a inda yake cewa domin a wanga lokaci da gwamnatin duniya duka ke wahala da shanin kudin da tattalin arzikin da yadda duniya duka ya karfi saboda wanga mugun ciwo covid da muka samu da kuma ukraine russian war ba arzikin nan ne wato gwamnatin ga kamar yadda mu duka muka sani is a listening government wato ina za a nemo wanga sabon kudi kuma a koma a kara musu cikin wanga lokaci in ba dai zuwa gaba kadan ba don gwamnati bai ce bai bayarwa amma cikin halin da muke ne su da kansu san ba ba hali da zai kawo mu same shi kan yadda muke son shi ba wato za mu gaya ma ticoci su duba wannan abu su kuma hankura da mu kadan da ikon Allah da minister of labor da minister of finance da government da kanshi president da ikon Allah gobe cabinet za shi zauna iso a duba hanyar da za a bi da su gana na fuskantar matsalar raunin tattalin arziki abin da ya kai ta ga tuntubar asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman tallafi ana sa ran tawagar IMF din ma za ta kawo ziyara ziyara a kasar Ghana domin fara tattaunawa da gwamnati. Tuni dai malaman bukun suka bayyana cewa muddin gwamnati bata samar musu da wannan alawus din ba to ba za su isa azuzuwa ba. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A da Hamza Adam har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu ya gaba baya kuma dauke da kashi na biyu na labaran duniya akalla dakarun wanzan da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya guda biyu da ƙasar masar sun mutu wasu kuma sun samu raunuka bayan da ayarin motocinsu suka taka wani bam a jiya talata kamar yadda tawagar wanzan da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali minusma ta sanar a jiya talata fashewar ta faru ne tsakanin garin tisalet da kuma birnin gawo a cewar dakarun minusman rikicin dai ya samo asali ne tun shekaru goma da suka wuce da masu tada kayar baya suka fara ayyukansu a yankin arewacin kasar ana kyautar zaton wasu daga cikin mayakan suna da alaka da alka'ida da kuma kungiyar is rahotannin reuters sun yi nuni da mayakan na samun nasara duk da kasancewar dakarun wanzar da zaman lafiya a gurin rikicin ya yi sanadin mutuwar dubun dubatan mutane da kuma raba miliyoyi da gidajensu a cewar reuters an kashe dakarun zaman lafiya guda goma a cikin watanni shidan farkon wannan shekarar 2022 a ƙarshe dan bindigar nan da ya kai hari a ranar samun yancin kan amurka a wata anguwar chicago da ke wajen birnin na chicago ya yi harbi sau saba'in a kan masu fariti ya kuma tsere daga wurin inda ya shigar mata a matsayin mace domin cuɗanya da mutane a cikin dabarunsa da yake kokarin tserewa kisan gillan in ji 'yan sanda a jiya talata 'yan sandan sun ce maharin ya yi amfani da bindigar kira ar-15 style yayin kai harin inda ya kashe mutane bakwai kane ya jikata sama da wasu talatin a wata unguwar masu hannu da shuni na highland park a ranar 4 ga watan yuli na bikin samun 'yancin kan amurka sun ce akwai yiwuwar maharin ya kwashe makonni da dama yana shirya wannan ta'asa 'yan sandan sun kama mutumin mai shekaru 21 da ake tuhuma mai suna robert crimo na uku sa'o'i bayan da wani dan sanda ya ganshi a cikin motarsa a wajen anguwar highland park mai mutane 30,000 da ke gabar kogin michigan a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sauraro yana biye da shirin a makon da ya gabata mun karkare shirin ciwon ya mace ne kan bayanan barista amina umar khair ibrahim bibi faruk a takarar majalisar tarayyar gezawa da gabasawa a jihar kano karkashin jam'iyyar pdp inda take cewa ko daga ina mutum ya fito ko daga wata jam'iyya ya fito idan dai an san cewa zai iya aikin nan to a bashi ya aikin to tun da ba a yi haka ba kuwa aka ringa ɗauko mutanen da ake ganin cewa wai an yi tafiya da su to su za a bawa to tafiyar nan kuwa ko sun san aikin ko ba su san aikin ba shi kenan zai za a basu saboda dai kada a ce wai an yi tafiya da su ba a basu wani abu ba sai ya zama to kamar cewa ba ka wai wani ladan tafiya ake yi tunda ka je ka bata lokaci wataƙila ko ka kashe kuɗinka ko ka yi wani aiki da jikinka saboda haka bari a baka ne da za ka je a biya ka kin san ku duk in aka yi wannan um, zancen shi ne ka je ka samu kuɗi a kujerar da kake ba ka je ka yi aiki ba matsalar ke da. A yau kuma za mu tashi da bayanan Honorable Larry Sylvia Ishaku da takarar Majalisar Jihar Kaduna a mazaɓar Jaba karkashin jam'iyyar APC. Ai sauraro lafiya. To Honorable menene ra'ayinki game da zargin da wasu 'yan takarar suke cewa kuɗi ya taka rawa a zaben da aka gudanar ko kuma dai suna wannan zargin ne domin su ba su yi nasara ba eh, gaskiya kuɗi ya taka a wannan zaɓe da aka yi kuma bacin nan an nuna ma wasu <laughs> mata ƙarfi don ku wasu ma basu ma ga delegates ba basu ma san waye delegates ɗin ba maganan da ya fi tun ma mata tuwo a ƙwarya gaskiya mafi yawan mata ma basu ga delegate ba ba ma a wai Kaduna state kaɗai ba kamar yadda kika faɗa a lot of states ga baki ɗaya abin ya zama kamar wani anko ne bot da NPDP da yan APC za su ce ma basu ma san waye delegate ɗin basu ga delegate ba wasu ma suna nan suna zaune suna jira lokacin zaɓe yi aka ce musu ai an riga an yi zaɓe ko kuma an yi zaɓe da gaskiya aiza aizabuka wanda suka tsamanin su ne dalige ko suke ganin cewa ai wa'annan da ake ka kawo za su zo su ba su uriya ne babban abin da ya ci mana tuwo a ƙwarya ilan da an yi na esco ne ga baki ɗaya da abin ta yi tasiri to barista yaya wannan lamarin na siyasar kuɗi ya shafi zaɓenki a kano mata ba su da kuɗin da za su irin wannan siyasar dai da ake yi a najeriya fi sabilillahi ba wata matar da take da irin kuɗin nan da yanzu aka ta rinka fito da su ana cewa an bawa mutane saboda su je su zaɓe idan mace ta fito ita so take a kalle ta akan cewa ta fito ta tallafa wa mutane ta tallafa wa jama'a a san cewa eh ai da akwai aikin nan ma yanda za a yi shi ba kawai yanda muka saba ganin shi ba amma lalle kalubale ne idan har mutane kuɗi suke so to gaskiya mata da yawa ba za su samu wannan damar ta tsayawa su yi harkar siyasa ba ni dai ba abin da zan ce da mutanen geza daga basawa Allah ya sani ba su dora min wannan tarar ba dan tara zan kira ta sun kalle ni sun ga cewa zan iya suka kirawo ni in takaice miki ma ni da ba ni ma da wani abokin takara a wannan kujerar ni ne kadai suka fito da ni ne kadai suka yadda zan fito in zo in yi musu aikin nan ubangiji kuma Allah isa nasara ce a gaba kuma Allah ya ni kunyar su amma da akwai ƙalubale. maza suna ɗauko kuɗaɗe suna ba wa mutane saboda su zo su zaɓe su to ya ilahi in an baka kuɗi ka je kai zaɓe to ai da akwai rina a kaba kenan ko ita shi kujerar dole sai an same ta ko da ana so ko ba a so in mutane suka yadda da kai to ko wallahi wani kuɗi ba zai musu tasiri ba honorable yaya mata suka kaya a kaduna bai ɓace ba idan out of 34 members na state house of assembly mu mata goma sha takwas muka nemi wannan kujerun out of 34 da so samu da an ɗaga ƙafa ma wayanda aka san cewa they are competent they will represent their people well akwai member state house of assembly na Sanga constituency tana daga jam'iyyar PDP. She is a sitting member kuma ta sake takara da maza ina ga guda hudu kuma ta sake cin kujeranta. Of course ita she was um, former council chairperson din Sanga. She was one time commissioner ta zama state woman leader na jam'iyyar PDP sannan kuma ta zo zama member state house of assembly. To kin tsayawan zaben mu da ita ba zai zama daya ba domin ita ko ai ta riga ta dan samu wani abu tana da nata finances with koma wane ne ya zo za su yi takara tare so inda a ce an taimaka ma mata in that aspect idan out of 18 da muka nemi state house of assembly a ce dai an kawo akalla 222 from each of the zones making six sannan a gwada mu a gani idan aka zo general election of course we'll do our best to ina mafita ka samun wakilcin mata inda zai yi ina son shi mai girma gwamna ha excellency da deputy governor a kira matan nan da muka tsaya takara ga baki ɗayan mu a duba a gani so that structures da za a zo a yi forming na tafiyan shi mai girma gwamnan mu na gobe in Allah yarda at least idan aka sa suka zama participative a wannan campaign da za a yi dinga za a gani sannan a cikin mu kuma akwai uh, wacce ta yi kantoma na cikun then akwai ssa na shi mai girma gwamna malam ahmed nasiru el rufai da sauransu so ya kamata sai a duba especially the farkon takarar su ke because they actually did their best they didn't contest because they were 100% sure they will win but we're expecting at least there should be some sort of support from our female appointees and of course she may girma gwamna woman. mu mun san shi yana yi da mata in Allah ya da will get more women inclusion in this coming government domin malam ya yi and it is because of yadda ya rike mata ya taimaka musu shi ya sa ya ba mu karfin gwiwa muka fito muka ce bari mu nemi takara unlike yadda za a ce a ah, to bari a zo a ce appointment despite is also on merit barista la'akari da al'adun mafi akasarin al'ummar arewacin najeriya kina ganin masa za su yi nasara su kasashen fa kaso daban ake bawa mata kalli pakistan garin dai musulmi ne amma kaso talatin da ma ake warewa a ce wannan na mata ne saboda matan nan su nasa harkokin su kuma harkokin sauran mutane ma mu ne iyaye mata mu ne kanne mata mu ne matan da ake aura amma kuma a zo a ce wai a harkar mu sai wani ne zai yi mu ba za mu iya ba to inda ba mu iya ba tun farko su ma da ba su iya ba tunda dai dama aka ce ai ilimi dai duk inda za a fara shi baya wuce a fara shi daga cikin gida daga kurin iyaye mata abin al'ajabi idan kika je majalisar nan tamu ta tarayya in kika kirga mata goma to a cikin su guda takwas daga kudu suke kuma nan ne za a yi dokokin da mu ma da ba ma cikin sai ta shafe mu to ya ilahi mai isa ba za mu shiga a kyalibi mu shiga mu ma mu yi an yi dokokin nan mu ce mu ma a'a mu tofata mu ga abin da mu ma muke gani kuma ga yanda muke ganin zai zai zai shafi aqidar mu da al'adar mu da addinin mu da rayuwar mu take ba idan ko ba mu yi haka ba to lallai ne zai zamanto wata ran an tashi an ga cewa aqidar da al'adar da addinin da sauran abubuwan da muka dauka da muhimmanci na rayuwar mu to fa wasu ne fa suke juya akalar kuma yadda suka juya din haka za mu da doka ce dole kowa sai ya bi ta misali akwai lokacin da muka yi wata muhawara da wata yar kudu take cewa wai ai ta yi mata yanzu a arewa tunda an ci gaba mu rinka daukan gado daidai da maza na ce mata ba zai yiwu ba na ce kin gani nan duk da wannan karatun da kike gani na yi mu addini mu bai yadda ba saboda haka ba za mu yi shi ba saboda addinin mu ya riga ya kasafta mana ya gaya mana yadda kowa zai da kuma da akwai dalili sahihi da isa haka kuma mun yarda da wannan dalilin to ki auno wannan zancen an je an yi shi ne a majalisa ni ba na nan an je an doka an ce shi kenan ya zama doka mazajen da suke zuwa fa namu zuwa fa yawanci suke su dumama kujera gaskiyar magana karshen ta ba sa nan ma za a yi wannan muhawarar shi shikenan ya zama doka mu zo ana dawo ana in'ina ai ba haka muke so ba ko kuma mu ce ba za mu bi dokar ba to honorable na gare ki kin ce ku biyu kuka yi nasara a dukkanin matan da suka tsaya takara a jam'iyyar ku a jihar kaduna To mata nawa ne ga baki daya suka tsaya takara a Kaduna kuma menene kalubalolin da suka janyo rashin nasarar nasu? mu mata na jam'iyyar apc da na sani mu 21 muka ne tsaya takara a zaben fidda gwani da aka yi mu da muka nemi takarar state house of assembly mu goma sha takwas wanda suka nema house of reps su uku sannan akwai wacce ta nema senator na kaduna central watan zone 2 cikin mu 21 mu biyu muka yi nasara ba wai domin mu ne muka iya ba ba kuma domin wai akwai son zuciya ko an sa wani interest a namu ba ne da ni da ita honorable manira tanimu suleiman daga lere west abin da ya fi ci ma mata tuwo a kwarya a wannan primaries da aka yi na musamman jam'iyyar mu a apc zan yi magana a kai shine yawancin mu matan gaskiya ba mu da kuɗi kamar yadda kika yi tambaya mafi yawa duk da an sassauka mana kudin fom mun kokari mun to bacin nan kin ga mata sun yi kokari sun yi structures sun yi posters sun je an yi campaigns an yi ta consultations da 'yan jam'iyya da mutanen constituency baki daya da farko a constitution yadda muka dauka mun dauka kamar za a yi kato bayan kato muka je mun bi escorts ɗin jam'iyya aka zo aka ce a'a za a yi delegates muka fara tuntuɓar jama'a aka zo aka canza kuma aka ce za a yi esco guda goma sha uku kenan sannan da delegate guda biyar muna kan haka barely three weeks kuma sai sabon guidelines ya fito wanda shine final guidelines din wanda aka ce delegates ne kadai za su yi zaɓen mu to kin ga all those things ya costing mata kuɗi to kin san kuma yawancin ba mu da wannan karfin kuma a wannan kujerun da muka nima maza ne ke kan kujerun kamar ni a jaba constituency wanda yake dan majalisar mu na yanzu na state house of assembly dan jam'iyyar pdp ne to kin ga ilan da a ce dan jam'iyyar mu ne na apc maybe ni ma ilan da ban samu na ba amma kuna ya takara da namiji ne sai ko allah ya bani sa'a another major problem din kuma da ya same mu mata a kaduna state in particular mata mafi yawa zan ce ko dukanmu kowa ya sa rai cewa kamar za a zo a bamu komai on a plethora of gold because yadda malam gwamnatin shi ya yi da mata bacin nan ya kamata mu makaran kanmu da mun sauƙaƙa ma kanmu mun nema namu kuɗin domin mu gan cin wannan burin da muka sa rai. Tumi duka-duka abin da shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a wannan makon amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon maudu'i yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. Zan fara a jirgin namu na wannan makon ne da jaridar ekonomi an da ta rubuto mana cewar farashin kayayyakin masarufi a kasar jamhuriyar kamaru yana tashin gauran zabi amma a manyan biranen kasar guda biyu ya wunde da duwala kayayyakin da farashin nasu yake karuwa waɗanda ake kawo su ne daga kasashen waje musamman ta bangaren turawa hakan ya biyo bayan yadda kasar rasha ta yi wa kasar ukraine mamaya ne jaridar kamarun tribune kuma cewa ta yi yanzu yanzu dai kasashe guda biyu kasar sin da kasar jamhuriyar kamaru sun yi wani haɗin gwiwa na gina wata katafariyar majalisar dokoki irin na zamani a kasar ta jamhuriyar kamaru wadda sabuwar majalisar dai za ta kwashe gidajen 'yan majalisar da ofishoshinsu wanda kuma yan majalisa zai dinga gudanar da ayyukansa ba tare da samun waɗansu matsaloli ba hakan har da shugaban majalisar dokokin na ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma zai samu gidansa da kuma kuma ofishinsa da makekin ɗakin taro wadda yan majalisar za su gudanar da tarukan su ba tare da waɗansu matsaloli ba sai kuma jaridan loji inda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta kafa wata kwamitin binciken kwakwaf kan waɗansu maƙudan kudade na fara gudanar da harkokin wasan ƙwallon kafa na kulab-kulab ɗin ƙasar na wannan shekarar har miliyan ɗaya na saifan kuɗin jamhuriyar kamaru domin ganin yadda za a yi gwagwarmaya a wannan shekarar sannan kuma hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamar rufin kafu ita ce wanda za ta raba wa shugabannin kula-kula din waɗannan maƙudan kuɗaɗen jaridar local da kuma ta gulmata mana cewar profesa nicola akbahu masanin harkokin tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ne mai zama a kasar jamhuriyar kamaru an da ya ce idan ya har kasashe renon faransa suna bukatan bunkasa tattalin arzikin su ya ci gaba dole ne sai sun bar amfani da sefar da suke amfani da shi na kudin mulkin mallaka wadda kasar faransa ta tirsasa musu aiki da wannan kudin jaridan generation kuma kuma ta ce ministan tsaron kasar jamhuriyar kamar musa joseph beti asomo ya yi jawabi kan yadda dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suke samun nasara kan yakan maharan boko haram da suke yi a jihar arewa mai nisa da kuma kan iyakokin tarayyar najeriya da chadi sannan kuma ya ce suna sake samun nasara akan yadda suke mulkushe masu dauke da makamai a jihohin yan aware guda biyu na kasar jamhuriyar kamaru wanda suke da kayar baya ya ce jami'an tsaron sun cancanci yabo kuma yana kara musu ƙwarin gwiwa wajen aikin da suke yi na babu sani babu sabo za mu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar the guardian post an da ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ba wa bangaren manoman kasar ta kamaru makudan kudade har sai fa miliyan hamsin da biyu domin su haɓaka harkokin noma musamman ta bangaren kayayyakin cimaka domin ganin an daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun abincin rayuwar yau da kullum a ƙasar ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. baballe a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ba da fifiko kan mayar da amurkawa da ake tsare da su bisa kuskure kamar tauraruwar kwallon kwando britney greener in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin ned priest a jiya talata muna so mu ga an kawar da wannan al'ada in ji ned priest ko dai game da rasha ko wata ƙasa da ke tsare da amurkawa ko kuma masu kishin wata ƙasa bisa kuskure ko kuma zalunci don amfanin siyasa an kama grina a watan fabrairu bisa mallakar man tabar wiwi tauraruwar WNBA na fuskantar tuhumar safarar miyagun kwayoyi wanda zai kai ga yanke mata hukuncin daurin shekaru goma idan an same ta da laifi. Kasar Iran ta kara wasu bukatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan. kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya talata wakilin amurka na musamman a iran robert Mali ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar akan ƙayyade lokacin da iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukuliyar kana washington ta sassauta takunkumai akan tehran a ƙarshe a jiya talata firaministan isra'ila mai riko yar lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen waje To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon abu da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.